Assalamu alaikum ‘yan class, wannan shi ne darasinmu na yau Hausa. Yau kwanan wata yau takwas ga watan goma shi ta dubu biyu da ashirin da ɗaya. Yau za mu yi muna da tagwayen baƙaƙen Hausa guda tara. Muna da tagwayen baƙaƙen Hausa guda tara su ne fiya, fiya, fiya, gwa, gwa, gwa, giya, giya, giya, kwa quá quá kia kia kia quá quá quá kia kia kia sha sha sha sa sa sa agogo agwagwa